الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وفي حديث آخر وإني لا أفأر بأوليائي كما أو كما يفأر الليل يحل أي آخذ فأره من ممن عاد ممن عاد ممن عاده كما يأخذ الليل الحرم فأره وهذا رسوله الذين آمنوا به ووالوه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى هو نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله mutumin da ya rubuta akan sharhin wannan hadisi na Abu Hurairah wanda suke ce masa hadithul ghalib sun ce kuma shi ne shine a'zamu hadithin fi dhikril awliya shine mafi girman hadisin da ya zo wajen ambatan waliyai da ya su a ne waliyai kuma menene matsayin su a wurin Allah mun yi bayanin gabobi da sanin wasu gabobi da cikin wannan hadisi al-imam يحيى بن هريرة الوكيل ابن المبقر wani shahararren malami kuma wakili wakili ne na rayuwa sannan kuma malami ne amshakin malami ne shahararre wanda ya hidima da yawa ta fuskar ilimi a martabar Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala shi ne da littafin al-ifsa al-ifsa an ma'ana sahih na ibn Hudayra malami ne kuma shi ma ɗaya daga cikin waliyan ne insha Allah muna masa fatan haka akwai wani lokaci da aka ce to a lokacin ana cikin fari ba ruwa mutane sun shiga mana ta bayyana sai suka nemi ya yi mura da daga hannu ya fi a ruwa da sama kamar da ɗakin ƙarya ruwa ma mawa shi ne da kuka ya da ya da ya da ya san za a yi da ta da ya mana a kundin lera a yana yi wa mutane dubu lera dubu lera da da da ya ya da ya ya da da

الله تعالى هو الذي يرفع ما شرعه الله تعالى وليه كما إنه وانده يكي بالأبن الله تعالى alkawari wanda ba ita ce ubangiji yake yin wannan alkawarin narko a kanta ba ya kamata a fahimci wannan ce domin kuwa haka ta faru tsakanin wasu wasu jama'a da cikin sahabbai an samu rashin fahimtar juna tsakanin abubakar da umar a umar ya yi mata wa su da ba a samu wata ba shi ke za a ce da adawa sai ta umar a umar adawa yi zai ya ga na an samu lokacin da yake cewa akwai iskala da ba akwai matsaloli guda bakwai wajen fahimtar wannan hadisi akwai abubuwan zalika ya ta bayanin wannan jahiltar abin da ya fi dacewa to shi ne inda mujallari ba ya kawo da ishkarar saba wato matsaloli guda bakwai waɗanda yake ganin wani wanda yake karanta hadisin wala Allah za su ɗauki a zuciyarsa za su buƙaci jawabi to shi ne yake bada jawabi a kan matsala ta farko ya ce ba matsala ta farko kamar da kuka biye yaya za ka yi gawa da wani bayan wani bai damu da hakan ka ba sai aka kasa duniya shi kowa ya duniya ba ya rasa sai ya zala ya rasa ya rasa shi ne ce to ana samun gaba ta wani ta fuskoki guda uku ɗayan fuskoki guda uku ko dai mutum ya yi gaba da ko a sabiyyar da ni kai saboda yana ra'ayi da kansa wani sai ya rika cin wani kamar da ɗan shi yake gaba da abubakar da umar a ya sabiyyar da alin baiti kamar da ke zuriya ke yawa shi yana nuna ra'ayinsa na yau da alin baiti wannan ya ya haifar masa da kiyayya ga abubakar da umar da usman da sauran sabon ya sa faɗa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga da ya fada cikin gaba da wani ba tare da wani abu da duniya ya hada ba ba tare da wani ciniki ko wani fito a kan wani shi kuma a'a kana iya yin gaba da shi saboda ya saba maka a mazhabarsa saboda shi da ta daban kai kuma taka daban ko yana faɗar wata magana da saba a ka. kamar da yadda dan bida yake gaba da dawa da ayin sunna ta faɗi sunan ibnu taymiya ahmad ibnu hanbal eh, muhammad ibnu abdul wahab duk muna masa kyakkyawan mutum da ya tsana wanda kawai saboda shi yana da wani da baya ba ba hanyar kudai ba sai da wani to kaga ya fara

tsakanin mutum da mutum bayan an kai inda aka kai to karshen matsala shi ne a shi ne wani gudu yake cewa wanda zai yi ba ba da wali na to ya kai matuƙa wa da ga wanda ta matsayin yaki da shi yaki kuma abin da mai yaki yake kokari shi ne ga ya murƙushe abokin fadarsa ko ba ka ba kenan duk wanda yake zai yi fada da wali masoyi na zai ji gaba da shi to ya sani ni kuma zan murkushe shi zan hana kashi shi ne ma'anar ajiyar da ubangiji yake nufi a nan ma'ana ya jefa kansa ta farkin da zan murkushe shi in kai ya yi hana kashi sai dai ana kai da cinye ta a haka ilayya bin mawa ya ko alam sai ai ana kusantar ana neman kusanci ne ta hanyar aikata abin da ba wajibi ba mata ka aikata wajibi ta ruwa da kusanci dama wajibi ne kai ta ake kyala ta kura ana wajibi da zama wajibi ba ma sai an gode maka ba kamar yadda muke magana da kashe kuɗi don a ciyar da aiki da baki to shi ne yake cewa an san wannan A أداء الواجبات احتراما للأمر وتعظيما للأمر za ka samu kusanci zuwa ga ubangiji idan ka aikata wajibi saboda wannan aikata wajibin abin da yake nunawa aikata wajibin abin da yake nunawa shi ne kana girma ga wannan umarni da aka yi maka kuma kana girma ga wanda ya ba ka umarni din kuma kana nuna cewa ka yi tsariya a girman ubangiji kuma wannan yake nuna bambanci tsakanin azamatu da rububiyyati da kuma zinda rububiyya girma da takaita na ubangiji da kuma kaskanci na bawa bin umarni a ce yi kawai ka yi a sa ka yi to kaga wannan wani abu da zai sa ka samu soyayya zuwa ga ubangiji domin ka nuna kaskancin ka ka nuna kuma girma wa ka ga ubangiji da umarnin da ya bayar sai muskila ko kuma iskali na wanda ta ce bi wala yazalu abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu ki to ai ga farinda ta yaya dai zai zan wannan soyayya ta hanyar nafila ya kamata ya sami ta hanyar farilla to shi ne yake cewa yayin da ɗaukaki bawa ya aikata abin da yake wajibi a kansa sannan ya ƙara da nafila to a nan ne at-taqawwud yake cewa inda zaka da tarakkul a cikin mahabbatu da kasb at-taqarrub a nan ya samu soyayya saboda ya yi wannan nafila sai ya rabu wata soyayya ta musamman da ya da gidi saboda da yin farilla ta yi ne yi ta saboda yana jin tsoro yana jin tsoro a kuma an farlanta wata sallah salloli biyar yana yin farinka a ƙarshen ta amma ba zai yi nafila ba da ya san cewa ko bai ruwa ne da za an gane ku amma wanda zai yi nafil fili albuka fa'il da ya yi da ya yi, billahi ta'ala bil khidmati wal khulq ya ce zai yi nafin tudu abin da babban wajibi a kansa ba misali baya yin wannan sai don neman da ƙara samun shiga da kusanci da kuma hidima ga wanda yake yi wannan abu kai ba ɗaya kake ba da farilla kawai shi ne farilla ta yi wuri ne sa shi amma wannan ya yi farilla bai tsaya nan ba saboda yana so ya ƙara samun kusanci da shiga da karbuwa a wurin da yake yi wannan sai to bara kuma ya haɗa da nafila kaga babu shakka zai samu soyayya tsari sama da wanda wancan zai samu sai na kaga sai bukatar ta da yake nema sai ta samu ita ce soyayya da ta ubangiji sai ma wala a kan biyar in ku sawa wanda biya su ba ubangiji ko ga wata wanda biya ne a wannan kun ba da ta akwai masu ɗaya ta sabuwa ɗaya da ɗaya ta sabuwa masu wahadatul wujud cewa ba ta sabuwa sai ta Allah da abin da ka gani kuma akwai shi sababbi da su Allah wanda su Allah da su ibnu ayyub suke jagorancin wannan kuma suke ganin wannan ita ce hanyar da taka wanda ya kai wannan matsayi shi ne da zai wani shi ya ma kuma zannin Allah wanda kuma a cikin kanin wanda ya kai wannan matsayi ya fi fir'auna kafirci ya fi yahudu da nasara kafirci dan shi fir'auna kaga shi ya takaita Allah sakan ne akan tinkansa kawai shi ana rabbukum al'ala bai yadda sauran da aka yi ba shi ne Allah ma alim kulakun min ilahin ghairi amma shi wanda yake kowa ma Allah shi Allah ne kuma duk da da shi Allah ne kowa ma da za gani komai ma da za ka gani Allah ne ka fi ku koyi gaba ɗaya da na fir'auna ya ɗaga na fir'auna ne ka ya ɗaga na basara ka fi sun taɓa ta abubuwan da shi kawai Allah ya kafa ta su da wannan ya ɗaga ya ɗaga na yahudu wanda suka ce wa zai rufin Allah ya ɗaga su. ya ayyana mushriku al'arab mushrikan larabawa wanda su ba sun aka ayyana su ne cikin wani zuwa ta da suka fassaka ba su ce ka ci Allah ba bai ce ko da Allah ba ko ce gari gidan da Allah katiba ta Allah bargon da bai faɗa ka ba amma wannan cewa ta ko bai ne ne kawai Allah ne saboda la wujuda illa wujudullah yace la ilaha illa wujuda illallah ay la ilaha la illa illallah ce da ita ne kai matuƙa ɗorewa ɗora a daka wajen tauhidi ko a daka wajen kafirci kenan wajen shirka ka ce kun fi sama abu abinda in zai ne ku ce ana akwai wajen yi guda hudu wajen yi na farko kun fi sama abu da zai yasu ma'a wajen sama abu da zai yasu ya ce fi ne ta yi abu ka da ita za a ci wa yin sai ya fi na ce ta yi da kuma da yin to zai ba zan gaba jin sa zan gaba ganin sa ma'ana wani wanda zai fifita bin umarni na ya so bin umarni na kamar yadda yake ta ga nan da ɗan nashi yau sai da gawansa zai ɗan san ba zai yi sakaci da gaɗa ba ta ji ko gaɗa ta ta gani to haka ba zai sakaci wajen bin umarni na ba. ce wannan wajibi na farko ke ne ce wajibi na biyu kuma أن كليته مسجونة فلا يأتي بسمعه إلا إلى ما yurdi ni wa la yaqdiru illa a ala wato zai zan da baki ɗayan da ya dinka ta da Allah da ba ɗaya inda salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin duk gaba ɗaya kulliyar ta gaba ɗaya ya bi ta da Allah saboda haka ba zai saurari wani abu ba sai abin da zai yardar da ubangiji ba zai kalli wani abu sai abin da ubangiji ya zai kalla wanda shi ne da ya a wancan kara kusan a wani abu ya suna ورفعه الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يقتفي بها shi yana nufin dukkan waɗannan da ɗai ba zai sarrafa su ba sai aiwatar da su sai ga abin Allah yake so ya yarda shi ba zai da su wanda ya kama wa dokar Allah to ibn Jawzi ya faɗi wannan cikin ma'aunin wannan gaba ne yace na uku kuma أن المعنى أن أحصل له مقاصده التمايل هذا هو تسكن ورسمه an uhassil lahu maqasidahu in samar masa da abubuwan da yake kamar yadda zai samar da wannan kamar yadda zai samu abin da yake so ta hanyar amfani da jinsa ko da ganinsa abin da zai aiwatar da sai mushkila ta shida ta ce daga an kasa ta cikin ruwan sanyi a ɗaura biya wani wa ba ta raddattu kaga akwai bibiya wannan da ba a tsare ta ce dan kuma wani aiki ake nufi wannan tawili ne da yayi nisa inda ta yi ibnu da tawili mun san yana da ta shari'a ta tawili da sufofi na ubangiji saboda haka a nan ma wannan akida ta ce ta fuske sai tawili farashi sauri sai kai kai al'a kuingilia da rasidi da ubangiji wannan muhalifi ba zai yi ba abin koyo wa Allah ne kaga wannan sai ya yi wata tarabbi ne da mutum kenan ba da shakka irin da mutum wannan muhalin ne fi haƙƙin ba domin na mutum ba shi ne an jihar wa ana adam da ilmi bila waqin baka san al'amarin ya zai kare ba sai ka tafi kai kawo to wannan shi ne dai shikalai wanda ibn al-jawzi ya koro su karkashin wannan hadisi kuma ya baya ibn taymiya ya ci gaba da cewa wa fi hadithin akhar a cikin wani hadisin daban wa inni la as'alu bi ya wa la as'alu bi ya haribu ba haribu ba dare da ba eh ba ba abin da ba ba ba da ba abin ba ba ki duk musa din da ba haka suke sa bin dare الحارث به أي الغاضب الغاضب شنو الحارث كما يأتي أو الليث الحارث الليث الحارث ثأره لما جاء فحارث بقى yake wa ina aqawi da awliyai lalle ni ina aiwatar wa waliyaina masoyana fansa kamar yadda sataccen zaki a ga yau ai an kuma tsara hukumin dan adam ba na ina daukar farka da wanda suke yi biyayya da ma ya kuma bayar hali tsara kamar yadda sataccen zaki yake daukar farkarsa wannan hadisi bagawi ya fitar da shi a cikin sharh sunna nawal badawi ya fitar da shi a cikin sharh sunna amma sanadin da saboda a cikin sanadin akwai sadaka ibnu abdullahi da daqiqi wanda kuma mai rauni ne kwarai kwarai da gaske a gurin malaman hadisi sai a wani hadisi da inganta ba an gane ko wannan tariqa ta abu da ya ci kawai da tafiya akan hadisi wani an gane ko yake wa hada bi anna awliya'ahu bi anna awliya'allahi hum alladhina amanu bi bayanaihi fa ahabbuhu fa ahabbu ma yuhibbu wa abghadu wa abghadu ma ma yuhibbu shi Allah madaukakin sarki zai ɗaukar wa sa sakansa saboda waliyai Allah su ne waɗanda suka yi imani da shi suka hukunce shi suka kai abin da ya so suka ci abin da ya fi. suka yarda da abin da ya yarda da shi suka suka yi fushi da abin da Allah ya yi da shi wa amru bima bima amara wa nahaw amma naha suka yi umarni da abin da ya umarni da shi suka hana abin da ya hana wa a'maru an yarda wa mana yi an yarda an yarda suka كما في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يبدو في الترمذي بيان بدا النبي صلى الله عليه وسلم انه قال او تقعر الايمان الحب في الله والبغض في الله mafi karfin igiyar imani igiyar da ta karfi cikin imani shi ne sai dan Allah da ke dan Allah a nan ibn tayyiba ya tattara maka cikin wani wane ne waliyin Allah waliyin Allah shi ne wanda ya imani yake san Allah yake jibintarsa yake san abin da Allah yake so yake san abin da Allah ya yi ya yarda da abin da Allah ya yi shi ya fushi da abin da Allah ya fushi da shi ya yi umarni da abin da Allah ya yi da shi ya hana abin da Allah ya hana لا بد أو تظهر الإيمان الموالاة في الله والمعاملة hadisin zai iya zama hasanin bin al-mu'min amma a cikin da aka kalla abin zai iya saboda hanyar tarihin jidda ko wani hanya tarihin jidda da shi da babu ta tsaye ba hadisin da kaga ce da rauni ne kwarai tarihin jidda tarihin kalmar tarihin jidda da wannan da shi da babu ta tsaye ne وجود ذكر لا وجود

الله أن تحب في الله وتحب في الله باب مجال الموالاة المعادلة باب تتبجكي رواية البراءة رواية الترمذي كما حديث أبو ذر شيء الترمذي شيء هو جواية أفضل الأعمال في الله والبر في الله وهذا شيء الترمذي وهذا شيء يقول ابن تيمية annabawa da yake ya ce ilmi ne kun san yawanci ilmi da kayan ke rubutun sa ba a kama hoda da ya rubuta wasu a takardu ba da kayan ke rubutun sa saboda haka duk kuma da ke da kawo wani abin zai kuma ce masa ko wani abin ya jaye jaye ko wani abin akwai wani hadisi a turbizi ya yi kama da wannan ya ce abbalul a'mal al-hubbu fillah wal hubbu fillah هذا تنبغي لغنى التوبة أو تقول الإنسان الحب في الله والبغض في الله أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله سيوانا حديث سيئة بتكون وانت سيئة حديث سيئة الترمذي أولا كتابة كتير من الناس قالوا فإذا بواعي من الإسلام أولا كتابة كتابة كما حي كما حي ما هو قول بقول وليش أتفدني أقول أقول بيش to amma shi ba hadisin Abu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma hadisi ne tabbatacce shi ba da hankalin nan wanda duk ya so dan Allah ba da wani abu da duniya ba ya so dan Allah wa aka raba lillah ya ki dan Allah ya so wa kif dan Allah ya kifi dan Allah ya so wa kala da kuma kifi saboda kuma Allah ya kifi saboda kawai dan zani saboda bai saba wa Allah ko kafiri ne mushriki ne saboda wannan shirka saboda wannan kafirci ko wannan ba'asiyar sai ya ji mutum a dalilin wannan ma'asiyar wa a'fa billah ya bayar dan Allah ma'ana a'fa bi yanala tawaran la ya wala yu'ata wala wara ya bayar dan Allah ba dan ya ba ba dan a fada ba ba dan a ji ba ba dan a rabi shi ba wanda zai yi haka ya bayar dan Allah yana da abin nan yana da wani abu na karɓo na imani ce fa kuwa mana alillahi ya hana dan Allah ya hana mutum saboda ba shi dan zai haifar da sabon Allah haka sai ya hana shi ko ko a bai cancanta a ba shi ba ai ba hakkin ba ne. sai ya hana shi kaga yi dan Allah to shi da annabi ya ce fa qad istaqbala al-iman wannan hakika ya fara imaninsa an kawo kalmar istaqbala da tadullu ala al-mubaya'a wato ya cika imaninsa domin ba da istiqbala ai amana akwai riwaya cikin dindidi ta mu'azu da ana da jihari ita ma riwaya ce tabbatacciya da sallallahu alaihi wasallam ya ce man afa lillah wa ana lillah wa ahabba lillah wa abghada lillah wa ankaha lillah faqad istakmala imanan saboda haka a wata ruwa ya kama wa an kana idda ya ba wani aure ba da kudin sa ba ba da mukamin sa ba ba da wani abu ba sai da Allah to wannan hakika ya rasa imani yake yi yake dukkan adawa sai mu tashi ana kuma wata da ce kamata ya ce an saki lafiya kada a san karata da wannan magana tana tare da wacce bal walayatu ziddul adawa ibn taymiya zai shiga wanda bayanin me ake nufi da al-wila al-walaya al-walaya akwai al-wilaya akwai al-walaya al-waliyyu me ake nufi da shi a karan kan ita karan ta kalma na ko walaya shi ne take nufi shine abin da ibn taymiya zai shiga abinda kuma za mu karanta shi a darasin mu na gaba insha Allah wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wanda yake cewa shi ya halatta idan mutum ya ga ana karanta ta da ayi ala ya duka na kan bidana shi ne aljanu suke faɗa wa da rabbin ya alika rabbana mukaddib

yanki ne babba a ƙarƙashin sa akwai kasashe saboda ka ba a ci ba cewa ko wata a gida take yanzu amma shi wanda da za ka abin da ya shiga har zuwa Afghanistan da Pakistan da kasashen irin su Bukhara su abin Rasha kasashen Rasha ko wani yanki da sai ya fito Faransa al-Bahrain da suke zuwa a cikin hadisi ita ce garin da ake cewa al-Ahsa yanzu a cikin Saudiya a gabashin Saudiya akwai garin da kuke al'asa yana cikin kasar Saudiya amma da wannan shine al in kasar al-Bahrain akwai kuma kasa yanzu da kuke mata kasar Bahrain da ita ce take ake nufi da al a hadisi ba al ta da ita ce al ta yanzu ba akwai tuwan sai kuma yace a ga masa kasar waɗannan abubuwa kai tsaye zuwa Hausa al-Yaqut as-Sundus al-Lu'lu' yana you. ba na da

sai wanda yake cewa bai gaske wannan hadisin da yake cewa haramun ne ga ma'aurata su rika kwanciya da tufafi a jikin to wani hadisi duk da ga hadisi ba ta ce wani hadisi duk da ga hadisi ba eh, duk da ga hadisi ba ga wanda duk da sai su ba ban san wani hadisi da yake gaskata da ga hadisi ne ko da ya wanda ai ya kamata kai ba da kafi shi kace kai ya ne ba gaskiya ba musulunci ya addini ne mai tsari a ce haka musulunci yake ko ya da musulunci ya yi ya yi ya yi ya yi ya yi. ba ki ta ba ta tambaya ba wannan kada ki da ka ku da da eh da da ولا بد